darasi alhamdulillahi uh, wannan littafi da ake karantawa uh, sunan shi wa zai gaya mun sunan littafin na'am aljami'u sahih al-muslim mhm. min ahadith rasulullah mhm aha aha wallaf ولاف كو المؤلف أبو عبد الرحمن محمد بن أها أها بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة aljufi al-bukhari rahimahullahu ta'ala a ah, wannan littafi hakikatan bayan alkur'ani shine littafi na biyu a wajen inganci na hadisan da suke cikinsa to me yasa imamul bukhari ya rubuta wannan littafin na san da wanda an fara karatun littafin da su me yasa ya rubuta littafin a'a kai ka ba da amsa guda bari a rarraba waɗansu masu shiga ciki mutum ɗaya shi kenan biyu uku duk wannan adadin mutum uku kaɗe? eh na kirga da shi uku hudu tai bari mu fara da wannan me yasa imam al-bukhari ya rubuta littafin a ban ce saba me yasa akwai sabuban da suka sa ya rubuta littafin kace yayi ne to me sababin da yasa yayi shine abin da tambayar da nake yi yi bayanin ka dai tukunna mu ji sababin da yasa yayi eh malamin ne ya ba shi shawari ya eh saboda ya ware ya faɗa masa maganin ka ɗauko hanya kuma ka kauce ɗayyib aha wa zai ƙarasa masa na'am a'a muna son wannan hanyar da ya ɗauko a ƙarasa kai kana son ka ƙara wani ne daban tayyib aha na ok waye shi waye malamin nasa ne ba ku san shi ba kuna ce malaminsa malaminsa kuma kullum kuna karanta littafin kuma kusan ba za a yi darasi ɗaya biyu uku ba sai an ambaci wannan malamin aha mai sunan malamin nasa a ishaq bin ibrahim bin rahuya alhanzali ko da malamin loga suke ce masa ibrahim bin rahawaihi ishaq bin ibrahim bin rahuya na'am shi ya ba da shawaran cewa ya ba wa ɗalibansa shawara cewa su yi ina ma su rubuta littafi takaitacce akan hadisai ingantattu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan na biyu fa shine wanda kake son ka kawo ya yi mafarki sallallahu alaihi wasallam na'am Shi nan da ya ga yana masa yana da mafifici a hannunsa yana fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya soma tunanin haka wa zai karasa wannan magana yana cikin sababi na'am ya tambayi masu fassaran mafarki su fassara masa me yake nufi shine aka fassara masa cewa yana tunkuɗe karya wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sababi saura guda ɗaya guda uku ne tayyib aha wa zai ba mu ɗayan aha eh an bani ne in ƙarasa to nawa za a biya <laughs> tayyib lura da littattafan da aka wallafa a baya kafin zuwan imamul bukhari littattafai ne na ɗaya ba su bambance tsakanin ingantaccen hadisi da wanda bai inganta ba na biyu ba su bambance tsakanin hadisi marfu'i da maukufi da maktu'i ba wato sun tara ne hadisai da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba da hadisin manzon Allah da maganan sahabi da maganan tabi'i an haɗa shi a littafi guda yana cikin sanadiyan da sa imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta wannan littafin da ake karantawa tayyib kamar yadda muka faɗi cewa sahihul bukhari shine hadisin da ko littafin da ya fi inganci to ya za ka haɗa wannan magana da maganan imamu shafi'i cewa babu wani littafi a bayan kasa wadda ya kai muwatta imamu malik inganci na'am kun ji abin da yake faɗi cewa yayi a lokacin da imamu shafi'i ya faɗi wannan magana ba a samu imamul bukhari ba imamul bukhari bai zo duniya ba haka ne to yaushe aka haifi imamul bukhari sa'an nan yaushe imamu shafi ya rasu saboda mu tabbatar da wannan magana ɗin la shakka yana cikin sake da ɗaliban ilimi suke da shi wajen abin da ya shafi tarihi tarihi yana da matukar muhimmanci jiya kuke karanta ake karantar da littafin a nabiyun rahma me nabiyun rahma ke karantarwa tarihi yana ɗaya daga cikin abin da malamin hadisi suka yi amfani da shi wajen gano makaryata a ilimin hadisi yana cikin makami da ake amfani da shi wajen gane wane ya yi ƙarya hadisin da ya faɗi ba haka ba ne ya ce ya ji daga wane misali ɗan shekara goma sha biyar yau an haife shi wani shekara ne a ce yau shekaransa goma sha biyar 19 nawa aka haife shi 1998 misali ko sai ya ce ya ji mahmud gumi yana cewa kaza da kaza da kaza a masallacinsa a kaduna me za ka ce saboda me saboda tabbas mahmud gumi yaushe ya rasu a 90 92 yakinan 96 92 94 92 99 96 90 tayyib a 92 ya rasu yaqinan tayyib sai ka ce wa wanda ya faɗa maka wannan magana ƙarya yake yi saboda ka maganan da malamin nan ya faɗa cewa imamul bukhari rahimahullahu ta'ala a lokacin da imamu shafi'i ya yi bi muwatta imamu malik a lokacin ba a samu sahihul bukhari ba wannan magana haka take amma ya za mu yi mu samu mafita na ɗaya imamu malik ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara ko a lokacin ba a fi Imamu bukhari ba imamu shafi ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu a lokacin an haifi imamul bukhari shekara ta ɗari da casa'in da hudu tsakanin eh, rasuwan shafi'i da imam al-bukhari shekara nawa shekara goma yana ɗan shekara goma kuma bai fara fita neman ilimi ba bai bar bukhara ba sai da ya kai shekara goma sha shida shi ne fara fitansa ya fara yawo bayan ya gama haddace ilimin da yake bukhara gaba ɗaya ya ma soma raddi wa malamai akan sanin rijal saboda ka la shakka a lokacin imamul bukhari ba a san sahihul bukhari ba imamul shafi'i ya rasu ba a san sahihul bukhari ba saboda haka imamu ahmad ne ya zamo malami wa imamul bukhari har yake cewa imamu ahmad lokacin da imamul bukhari ya shiga bagdad ya tarar da imamu ahmad lokacin da bukhari zai fita ya ce karka fita bai taɓa ganin wani mutumin da ya shiga Baghdad irin Bukhari ba saboda haka la shakka wannan magana imamu shafi'i lokacin da ya faɗe ta babu sahihul Bukhari balle sahihu Muslim to shi imamu Muslim fa yaushe aka haife shi shekaran da imamu shafi'i ya rasu a shekaran aka haifi Muslim saboda ka kaga kwace-kwace mai kaman ka ce ne imamu shafi'i ya rayu da abu hanifa a'a shekarar da abu hanifa ya rasu a shekarar aka haifi imamu shafi'i kaga wanda ya ce maka imamu shafi'i ya ji daga abu hanifa ƙarya yake yi saboda shekara ta ɗari da hamsin imam abu hanifa ya rasu a shekaran aka haifi imamu shafi'i saboda ka ba su yi ne ba su haɗu da juna ba saboda ka imam al-bukhari ya yi wannan littafi ya tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da imam muslim tayyib shin imam al-bukhari nan kam shi kenan hadisai ingantattu sun ƙare daga bukhari da muslim babu wani hadisi ingantacce ko akwai to me yasa ake ce sahihul bukhari sahihul muslim ba ce wa sauran sahih sahih sahih ba kuma in ka ce akwai me bambanci tsakanin sahihul bukhari sahihu muslim sahihu ibn hibban sahihu ibn khuzaima duk sunansu sahih sahih sahih me bambancinsu akwai bambanci ko babu akwai tai me bambancin bambanci shine sai ka san manhajin kowa a cikinsu kowa mai ya sharɗanta imam ibn khuzaima muhammad bin ishaq bin khuzaima ya zo bayan su imamul bukhari ne sosai haka ibn hibban ɗalibin ibn khuzaima ne ma wanda ibn khuzaima ya rasu bayan shekara ta ɗari uku da 312 na ji da shi da imam muhammad bin jarira a kwabari shekara ɗaya suka rasu 312 so kaga imam al-bukhari a wani shekara ya rasu ha 204 yanzu muka 204 sa goma a lokacin to yaushe ya rasu 200 sittin da da biyu ah, ya daɗe da ya narke ma a bayan ƙasa a lokacin <laughs> ya kai shekara shekara bakwai da rasuwa kenan imamu muslim ma da sittin da ɗaya ya rasu so bukari da hamsin da shida ya rasu da hamsin da shida wato shekara shekara shida kenan ko biyar in ka ce sittin da biyu ko saboda haka shekara 256 imam al-bukhari ya rasu so insha Allah ta'ala a imam al-bukhari bai sharɗanta cewa duk abin da yake sahihinsa iyakacin sahihi kenan ba ya takaita wani abu ne na sahihi a cikin littafin nasa طيب